Huh.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 assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu alaikum assalam wa rahmatullahi wa yau muna uku ga wata ramadan hijira sha hudu ga watan hudu, dubu biyu da ashirin da uku. muna na cin suratul baqara za mu tashi aya ta 231 zuwa aya ta biyu, na'am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 بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء أجله والله يعلم وأنتم لا تعلمون الله سبحانه وتعالى a cikin wannan aya ta ɗaya, zai bayyana mana hukunce-hukunce da ya shafi kome idan mutum ya saki matarsa yadda ake yin kome da ƙa'idodin kome da kuma cewa ana yin kome ne in an samu maslaha da daidaitawa ba ana mai da mace bane don a cuce ta ko a zalunce ta ko a ci gaba da tozarta ta kuma da niyan kama an mai da ita amma ba da gaske an mai da ita mayarwa ta gaskiya ba saboda haka a wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wai za ɗallakatumun nisa'a wannan sanarwa ce ga kowa da kowa duk wani mai aure kuma duk kowace mace ya shafi kowane mai aure da kowace mace mana duk wanda ya saki matarsa wai za tsallaktumin nisa'a idan kuka saki matanku duk hanyoyin da za a ba a daidaita ba iya daidaitawa ba ha abu ya kai ga saki to sai allah ta'ala ya ce fa balagana ajalahunna suka kai ƙarshen iddasu saura ƙiris ta ƙara idda ta yi jini ɗaya ta yi jini na biyu kafin ta ga na uku a ƙaunin da suka ce tsarki ne to kaga sai mutum ya maza mai da ita ko kuma ta ga na uku bayan ya ɗauke kafin ta yi wanka to sai mutum in yana nufin gyara da daidaitawa sai ya maza ya mai da ita idan kuwa ba zai mai da ita ba to sai ya kyale ta ta ƙarasa iddata lafiya lau ta samu wani mijin ta je ta aure shine Allah ta'ala ya sa wannan dokar saboda ya san tsakanin miji da mata akwai abubuwa da yawa da ba wanda ya sani sai Allah kuma mafi yawa rigingimin cikin gida ba shaida gare shi ba Yusa Allah ta'ala ke yawan nana ta mana jin tsoron Allah a wajen zama da iyalanmu da matanmu da yadda za mu mu'amala da su da haka balagana ajalahunna an masa fassara guda biyu ko dai ta ƙara iddar ma'ana ta ƙara jini na uku kafin ta wanka kamar yadda wasu abai suka fassara to a lokacin mutum yana da iko ya mai da ita a wancan ƙaunin na cewa haida uku ake ƙare idda ko kuma kafin ta shiga jinin al'adanta na uku a lokacin mutum yana da dama a daidaita a shirya ya mai da matarsa in irin sakin da ake iya yin kome ne shine wanda ba ɗaya ne ko biyu ba cikon na uku ba ba kuma kul'i akai yi ba ba kuma sakinta aka yi ba a tare da ita ba mun ce a waɗannan makin guda uku mutum bai da ikon yin komi ba ka da iko kamai da matakka in kai mata saki cikon na uku ba ka da iko kamai da matakka idan sakin nan na kul'i ne don dama ita ta fanshi kanta kuma ya za a mai da ita haka ba ka da iko kamar da ita idan kafin ta tare ka sake ta a waɗannan halaye guda uku da kuma duk sakin nan guda tara da muka lissafo na gaban alkali shi ma mutum ba shi da dama ya mai da ita sai in matsalar da ta sa aka rabin an warware ta ka sai Allah ta'ala ce fa hunna bi ma'arufin ma'ana ku mai da su kenan a anan ku mai da su Tuna dama ai bata gama fita daga hannunka ba ka sake ta bata kare idda ba to kana da dama fa amsi ko hunna bi ma'arufin shar'an ka mai da ita ko ka ci gaba da riƙe ta tare da sanannen abu a shari'a shine zaman lafiya da fahimtar juna da ba kowa haƙƙinsa au hunna bi ma'arufin ko kuma ku sake su ku kyale su su karasa idda su su je su aure da haka nan ba ana magana akan yin saki ne da a dawowa ba a'a ana magana akan kome ne bayan saki idan mutum ya saki matarsa yana da iko yana da dama shari'a ta halasta masa ta ba shi dama ya mai da matarsa sai Allah ta'ala ce wala hunna diraran kada ku ci gaba da rike su ku ki kyale su su kare idda su ku ci gaba da rike su diraran wannan kamar maf'ulil li ajali kenan domin ku ci gaba da cutar su mutum ya rike matarsa ba da niyyar ya ci gaba da kyautata mata ba a'a sai dan ya ƙara wahalar da ita ya ƙara ci gaba da azabtar da ita da cutar sai ce lita'atadu lita'atadu wani ana kiran salamu sairuru wal aqibati a ƙarshe za ka shiga za ka yi ta'addanci ma'ana waɗannan abubuwan guda biyu diraran ku riƙe su dan cutarwa kamar maf'ulil li ajalihi ne kamar an ce to in kun ci gaba da riƙe su ba da niyyar ku zauna da su zama na addini da mutunci ba to wannan rukon na diraran ne na cutarwa ne sai kuma Allah ta'ala ya ƙara ya ce li ta'atadu la musirru aqibatu wal ma'al domin a ƙarshe ku yi ku shiga haƙƙin su ku zalunce su ku ce ku shiga haƙƙin su wa man yafa'al zalika wanda ya aikata haka ya mai da mace ba da niyyar ya kyautata mata ya ci gaba da rike ta ba faqad zalama nafsahu hakika ya cuci kansa ya zalunci kansa ya ɗauki alhakin kansa ta yaya to zai ɗauki alhakin kansa ta hanyar karya dokar Allah wanda hakan zai iya jawo masa azaba zai iya jawo masa fushin Allah ta'ala wala tattakhizu ayatin layi huzwan kada ku riki ayoyin Allah da izgili to menene izgili ga ayar Allah izgili ga ayar Allah shine a ƙi aiki da ita a kuma a mai da ita abun wasa Allah yana karanta muku dokoki don ku yi aiki da su ku zo ku dinga karanta su ba da niyyar ku yi aiki ba hamma abin ya zama abin wasa Allah ya ce ka ku yi wasa da ayata ba a wasa da Allah qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'una la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum yanzu Allah ya ce yanzu da ni za a yi wasa ko da ayoyin Allah za a yi wasa ko kuma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ba abin wasa bane ba a wasa da Allah ba a wasa da ayar Allah ba a wasa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadhkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar da Allah ya muku mufrad mudaf ma'ana dangogin ni'imomin da Allah ya muku wanda ba su da iyaka wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha in kuka ce za ku kirga yawan ni'imomin da Allah ya muku sawa'un ni'ima ce ta addini ko ni'ima ce ta lafiya ko ta shiriya ko ta hikima ko ta basira wacce ake gani ce ko wacce ba a gani ta duniya ce ko ta lahira ba za ku iya kirga nemar da Allah ya muku ba alaikum a kanku wa ma anzala alaikum da kuma abin da Allah ya saukar a gare ku min alkitab na littafin nan mai tsarki shine alqur'ani wal hikimati da kuma fassara qur'ani shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya'idhukum bihi Allah ya muna muku wa'azi yana tunatar da ku yana karantar da ku yana nusantar da ku yana jan hankalinku da waɗannan ayoyi waɗanda suke da kuma fassarar littafin shine sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama domin dama mafi yawa in kaga Allah ya haɗa kitabu da sunna to za ga cewa kitab ɗin yana nufin alƙur'ani sunna kuma tana nufin fassara alƙur'anin da manzon Allah alaihi salatu wasalam ya yi a aikace rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce fassara alqur'ani shi yasa duk wani abu da ya shafi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba wanda ya bata har yadda yake goga asuwaki an haddace mana za suka ce ana sanin wannan ta fuskoki wanda za mu ji su wajen guda goma inda malamai suka tsare mana koyawar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba ta bata ba kaga akwai abin da ake kira wato as-sunna al su ne ayyukan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata a aikace akwai as-sunna al-qawliya abinda annabi alaihi salatu wasallam ya faɗa da baki wa sunna at-taqririya abinda aka yi a gaban manzon Allah alaihi salatu wasallam ko a zamanin sa ya tabbatar ko Allah ya tabbatar kaga an samu uku sai kuma siratun nabi qabla al-ba'sati tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na shekara arba'in. kafin a fara masa wahayi sai siratuhu ba'dal ba'asati sai kuma siran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an aiko shi kun ga an samu guda biyar sai kuma sifatun nabi sallallahu alaihi wasallam al-khalqiyya yadda Allah ta'ala ya kera halittar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kyawunsa da dirassa da kamalarsa da cikarsa sai kuma sifatun nabi sallallahu alaihi wasallama al-khuluqiyya yadda Allah ta'ala ya kera halaye masu kyau ya ce wa naka la'ala khuliqin azim kai kana kan khuliqin azim ɗabi'o'i da halaye masu girma duk wani halin girma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da shi duk wata sifa ta kamala da jamala da ɗaukaka da daraja Allah ya haɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka Ahmad lam yunsha wa la huwa yunsha'u ba a yi kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba za a yi ba Allah ya toshe wannan kofar saboda haka sai kuma abin da ya shafi abin da malamai suke karawa su ce akwai shama'il akwai dala'il akwai khasa'is dala'il su ake kira dala'ilin nubuwa wanda imamul bai haƙi ya yi littafi da abu na'im asfahani mujalladai tili wani malami sai da ka mu'ujiza mu'ujiza guda dubu da ɗaya ya iktisarin wannan littafin ya ka mu'ujiza mu'ujiza dubu da ɗaya daga cikin mujizun da suke tabbatar da Muhammadu rasulullah sallallahu alaihi manzan allah ne annabin allah ne cikamakin annaba ne ko babu kamarsa su ake kira dala'ilin nubuwa sannan akwai akwai khasa'is abin da ake kira khasa'is wasu abubuwa da allah ya keɓanci manzon allah sallallahu alaihi wasallama da shi kadai ne a cikin wannan babu shi kadai aka halattawa ko shi kadai aka haramtawa ko shi kadai aka ba dama yayi ko shi kadai ya shafa daga ci akwai shafa'atul kubra babban ceto da Allah zai bashi ranar alkiyama wani su ake kira khasa'is shama'il kuma su ne al'adu da halaye da yadda manzon Allah ya gudanar da rayuwarsa gaba daya kamar shama'ilul muhammadiyya na al at-tirmidhi dala'i kamar khasa'is al-khasa'is al-kubra na al-imam suyudi kamar dala'ilin nubuwa na abu na'im ko na wato abin nan ah, ah, imam al-baihaqi mujalladai ne tili waɗannan suna cikin abubuwa guda goma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka rawaito na abin da ya shafe shi gaba ɗaya ciki da waje sama da ƙasa alaihi salatu wassalam yasa Allah ta'ala an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga ya mana yadda kake sai ya ce ni ne busharar annabi Isa da ya ce wa bashiran bi rasulin ati min ba'd ismuhu Ahmad sannan ni ne addu'ar annabi ibrahim da ya ce rabbana wa ba'as fihim rasulan min anfusihim yatalu alaihim ayatika wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim yace to ni ne wannan addu'a ta annabi ibrahim yace ni ne lokacin da mahaifiyata wato ta samu ciki na sai ta mafarki wato wani haske ya fito daga gare ta ya haska katangun busra a ƙasar sham wato wannan hasken na manzanci da annabta zai mamaye ko ina a duniya yace inna Allah zawariyal arda Allah ya dunkule min ya cure min ya mulmule min ya lailaye min duniya fara'aitu mashariqa hawa magaribiha wa inna mulka ummati sayablugu ma zuwa liminha yace kuma duk inda na gani din nan Allah ya tattare masa duniya ya mayar masa da ita yana ganin komai a cikinta yace to duk inda na gani din nan sai al'umma ta sai la ilaha illallah ta shiga gurin yasa kaga ko ina a duniya ana sallah har cikin white house ana sallah wani ɗalibi cikin irin ɗaliban nan yake gaya min yana australia haka yanzu yana aiki ila ma yana jinmu don ya ce suna gani live lokacin da ake a ce shi ne da baki musulmi da aka fara ɗauka a wata ma'aikata ta 'yan ƙasa ba kamfani ba aikin ƙasa yake wa aiki likita ne ya je karatu kuma da suka ga karatun ya isa ya ƙoshi sosai sai suka rike abin suka rike mana shi za ka dawo akarama kalla ice sai ya ce musu ka duba turawa malam masu hankali sai ya ce musu shi musulmi ne yana sallah da suka ce to a wannan buldin din gaba ɗaya na ma'aikatan nan ba a ware wani guri don a yi sallah ba amma tun da ka kawo korafin kana son lokacin kai sallah to za a rubuta a gabatarwa shugaban ma'aikatar sai aka rubuta cewa an samu musulmi kwaya ɗaya rak a ƙasan nan cikin ma'aikatan nan a cikin ma'aikatan nan kuma yana son a bashi lokacin sallah shikenan sai aka aka yi approving na wani daki wani office sai aka sa cewa wannan office din an yi booking ɗinsa from kaza to kaza har takardar sai da ya ɗauko ta whatsapp ya turo mu aka yi masa bukin ɗinsa zai yi azahar zai yi la'asar to wani lokacin azahar ya yana da ofis ɗin ba wanda zai shiga ciki daga karfe kaza zuwa kaza aka ware masa mintunan da zai shiga ya salla azhar sannan kuma aka kare masa bukin ɗin ofis ɗin daga la'asar lokacin da zai je mintunan da zai sallar la'asar aka ba shi dama ya sallah wannan shine abin da Allah ta'ala ya nuna wa annabi alaihi salatu wassalam sannan aka ce baya ce kuma aka ce a auna ni ice aka auna ni da mutum ɗari na rinjaye su aka auna ni da mutum dubu na rinjaye su aka ce to da za a auna shi da dukkan mutanen duniya baki ɗaya a sa su a wannan sikelin a sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kaɗai a wannan sikelin sai ya rinjaye su ko da aka abashi haka ka duba cikin sahihu siratin nabawiya na shi muhammad nasir dini albani wajen irhasat abubuwan da suke bayyana ga annabi kafin a aiko shi kun ga shine hikima din da Allah ya ce dai ga yace wa ba'as fihim rasulan min anfusihim yatalu alaihim ayatika wa yuallimuhumul kitaba wal hikmata sannan kai gaba kadan kama arsalna fikum rasulan min anfusikum yatalu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmata wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun laqad manna Allahu 'alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayat ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin ma yutla fi buyutikunna min ayati Allahi wal hikma huwa allazi ba'asa fil na rasulan minhum yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma kun ga suna tafiya tare kitab da hikima ba ka saki qur'ani ka kama sunna ba ka saki sunna ka kama qur'ani ba sai ka hada su biyu ni taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu kitaballah wa sunnati na ban muku abu biyu in kuna bin su a aqidarku kuna bin su a ibadarku kuna bin su a mu'amalarku kuna bin su a halayenku ba za ku bata ba har abada shine littafin Allah da sunnar manzon Allah alaihi salatu wassalam raka yace ya izukum bihi Allah yana muku gargadi ka ku dinga kare dokarsa wattaqullah Allah ce ku ƙara je jin tsoron Allah domin addini ba zai ba sai ana jin tsoron Allah wattaqullah ku ji tsoron Allah Allah ta'ala yace ƙulla ku kiyaye Allah ku ji tsoronsa wa alamu mun ce in an ce tsoron Allah abinda ake fassara shi da shi shine abubuwa guda biyar imtisalul awamir wajtinabun nawahi wa shukur ala ni'ima wa sabr ala masa'ib wa nadamu ba'da zambu wal istighfar idan mutum ya ɗabbaka abu biyar a rayuwarsa to shine yake cewa tsoro mu wato kamar yaranmu ne takaitacce kalmar takawa babu wata kalma kwaya ɗaya a hausa da za ta fassara ta to sai bahaushe kawai ya ce tsoro to ka ji tsoron allah ai ba tsoron allah kaɗai ake so ka ji ba so ake ka ji tsoron allah kuma ka so allah kuma ka girmama allah kuma ka kwaɗayi rahama allah kuma ka ji tsoron azabar allah domin yasa ba ce ka so allah ba don duk abin da tsoro zai hana ka kai soyayya ma ta iya hana ka kai kun gane mai san Allah ai ba zai fada da Allah ba ba zai saba Allah ba haka mai tsoron azabar Allah shi ma ba zai keta dokar Allah ba shi yasa malamai suka ce wato kalma ce jami'a lil awamir wan nawahi Wa shukru wa sabar wan nadamu ba'da zam kalman is ita taqawa abu biyar take ɗauka to abu biyar ɗin ne kuma mu a hausa ba mu da wata kalma kwaya ɗaya da za ta ɗauki abu biyar ɗin shi sa an ce wata ƙulla sai mu ce me to ba za ka so Allah ba in ka fassara da wata ƙulla ku so Allah wata ƙulla ku bi umarnin Allah wata ƙulla ku kiyayi saɓon Allah wata ƙulla ku gode wa ni'imar Allah wata ƙulla ku yi haƙuri da jaraba Allah wata ƙulla in kun yi laifi ku tuba duk zai shiga ta amma sai malamai suka ce fi'ilil awamir wa shidabun nawahi domin kalmar wuƙaya asalinta dama kariya ne da tsari ka nemi wata wuƙaya waƙaya ƙi ƙi na waƙaya ƙi ƙi saboda haka yana nufin kariya wani abu da zai tsare ka ko ya kare ka ko kiyaye ka ko ya maka garkuwa ko maka kwalkwali ko kuma ya maka sulke ya tsare ka daga wani abin da kake jin tsoro shine ma'anan wannan to Allah ta'ala ce wattaqullaha wa alamu ku sani annallaha bi kulli shay'in alim Allah masani ne da dukkan komai komai da komai yana cikin sanin Allah subhanahu wa ta'ala fa'idodin wannan aya akwai cewa dukkan saki Allah ya sa masa lokaci cewa in an yi saki akwai lokacin da aka baka daman kome mutukar ba waɗancan sakin da na faɗa guda nawa guda uku saki cikon na uku ba magana komai sakin mace kafin ta tare ba magana komai sakin mace da ma'ana kul'i ba magana komai fashu an ga wata barna ko wani kuskure a cikin aure sai aka rushe auren saboda samun wannan barnar to shi ma wannan ba za a ce za a yi komai ba ma'ana bayan an yi auren sai aka gano sun sha nono tare kaga wa aure ya ruguje ko ko bayan an yi auren sai aka gano ashe ya uwarsa ce da bai kamata ya aure ta ba kaga wannan in an rushe auren an yi fashu ba za a ce kuma a zo a daidaita ba tunda ya riga dama bataccen aure ne aka yi ɗazu wani ya bugo min waya ya bugo min waya daga sokoto yana son ya tambaya amma da shi tambayar sa kamar mai tsawo ce sai na ce ya turo ta whatsapp to kuma sai tambayar sa ta dace da wannan fasalin da muke yi shine ya ce shi malami ne da yake yin tafsiri kuma akwai mata da yake karantar da su da safe sai zama ɗaya daga cikin matan ta yi tambaya ta ce masa wato lokacin da mijinta na baya isa keta ya zo ya yi ta ba da haƙuri waliyanta waliyan suka ce sun yadda ta koma amma babatta ta ce ita ba ta yadda ba akai akai da baban nan ta ce sam yayyayyai akai ta lallashin uwan nan ta ce in dai tana da rai wannan yadda ta ba za ta koma gidan mijinta ba ba kuma gashi kuma idda take kuma ya mai da ita amma uwa ta ki yadda a haka dai ta ƙare jini ukun ba tare da ta koma gidan mijinta ba to sai mijin dan dai a zauna lafiya sai ya fito a cikin masu nema ya haƙura da wancan matsalar komi ya dawo matsalar mai nema a cikin mai nema ma ta ce shi ɗin dai ba za a ba shi ba so da aka aka hana shi ya ce a sake ɗaurin aure tun da an ce uwar ta ƙi yadda a lokacin da ya kome shi ya ɗauka komai sai da izinin uwa shi yasa da bai samu wannan damar ba sai ya dawo cikin masu neman aure a nan ɗin mataki wani ya fito ta bashi ita yarinya take gaya shi malamin to yanzu dai haka ta haifi 'ya'ya biyu tana da cikin na uku da shi wannan sabon mijin shi ne kuma ta ji karatu kun ga amfanin fasa karatun kenan daki-daki shi da ta yi wa malamin tambaya sai ce to galle ga inda zai turo tambayar kuma tambayar sai ta dace da dama muna magana ne a kan kome kuma a cikin sharaɗin kome da muka faɗa cewa ba a buƙatan abu biyar in za a yi kome ko riƙe su ko na farko ridal zaujati ba sai ta yarda ba kafin a mai da ita ba na biyu ba sai waliyinta ya yarda za a mai da ita ba na uku ba sai an ba da sabon sadaki ba na hudu ba sai an yi sabon ɗaurin aure ba na biyar fa ba sai waliyanta ko iyayenta sun amince ba to kaga anan ya cika sharaɗin ya mai da matarsa sannan gashi ba ta gama idda ba sannan ya kafa shaida akan ya mai da ita tun daga waliyanta ma har sun yadda uwa ce ta yarda to shine yanzu hankalinta ya tashi cewa to yaya wannan auren da take yi wanda ita tabbas da dukka ma kowa ya zama shaida shaidun ma suna da yawa akan cewa an maida ta kafin ta gama idda wanda ce to zan amsa maka a cikin karatu domin dama daidai babin ne da haka yanzu kowa ya san amsar da za a bashi ma jiwa <laughs> na farko aure na biyun nan ya tashi daga aiki saboda haka yanzu abin da ya kamata ya yi ya je ya kai ƙara gaban alkali saboda watakila uwa ta yi da'awa akwai da'awar da suke cewa idan baka iya kafa shaida ba a gaban alkali cewa ka mai da ita kafin ta gama idda domin ka ce ka mai da ita kafin ta gama idda ta yi aure to a lokacin magana ka za a ɗauka idan kuma ita yarinyar yanzu kaga ba inkari take ba da tana inkari sai a ce an samu shi ya ce mai da ta ce ba mai da ita ba a nan ne za a nemi shaidu amma shi ya mai da ita ita ma ta san an mai da ita waliyanta sun san an mai da ita waccan matar wacce take babata ita ce kadai take ganin tana da haƙƙi ta hana ta kome wanda ko ba ta da wannan haƙƙin a shari'a so kaga yanzu babu wannan aure na biyu kawai ya ma mutu saboda matar wani ce ma ya mutu saboda haka na biyu matsala ta biyu sai ta yi jini uku kamar da muka faɗa cewa ita jini uku za ta yi duk da a mazhaban malikiya jini uku za ta yi saboda an yi mu'amalar shubaha shine mun ce shubaha shine wani ya je ya yi mu'amala aure da matar wani ya ɗauka matarsa ce kaga anan matar wani ce saboda haka sai ya zama za ta yi jini uku a mazhaban malikiya shine mu'tamad mun ci akwai malamin suka ce ɗaya amma dai ukun za a yi tun da an je kotu ukun za su ce a je a yi don an yi wannan ukun sai kuma zo mas'alar 'ya'ya to mas'alar 'ya'ya mun bawa alƙali mun bawa alƙali mas'alar 'ya'ya na'am da <laughs> saboda haka wannan shine matsala ta farko a wannan babi cewa anna li kulli talaqin ajalan kowane saki da aka yi anan yana da iyaka sai dai mun ji cewa wal muqallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathatu qura'in sannan mas'ala ta biyu halaccin idan mutum ya rabu da matarsa ya mai da ita akwai halaccin ayi kome musamman idan an daidaita cewa koman ya fi alheri a cikin koman akwai alheri to anan za shi sa ya ce balagana ajalahuna fa amsikuna bi ma'rufin aw sarrihuhunna bi ma'rufin wa idza talaqtum nisa fa balagana ajalahunna sannan mas'ala ta uku an nuna mana fa'idar cewa in za a koma ba haka kawai ake yin kome ba a'a sai an zo an tattauna an ga cewa koman ya fi alheri idan kome bai fi alheri ba to a kyale ta ta karasa idda ta ta yi gaba Allah ya haɗa ta da abin ya fi alheri shi ma haɗa shi da wanda ya fi alheri shi yasa ce fa amsikuhunna bi ma'rufin bi ma'rufin shar'an in za ku rike su ku rike su da ausari huhunna bi ma'arufin kun ga waccan ayaca ta yi fa imsakun bi ma'arufin au tasrihun bi ihsanin amma nan sai Allah ta'ala ce fa amsikuhunna bi ma'arufin au na bi ma'arufin ma'aruf ma'aruf ma'aruf a harka aure Allah yana yin cewa ma'aruf ma'aruf ma'aruf saboda ana koma zuwa ga al'ada ana zuwa zuwa ga da mutane suka saba aiki da shi wajen yanke hukunci da yawa sannan matsala ta hudu a cikin wannan aya an nuna mana wujubul ma'ashara bil ma'ruf hatta ba'da dalaq cewa ba fa ana nufin a yi rabuwa ta mutunci ba ko da aure ya kare bai hana a ci gaba da mutunta juna saboda an taɓa yin auren ba za ka ki mayar da tsohon mijinki abokin gaba ko shi ya mai da ki abokin gaba ba kamata a yi rabuwa yadda aka haɗu da mutunci a yi rabuwa ma irin ta mutunci ta shari'a sannan matsala ta biyar inayatullahi azza wa jalla bi ibadihi Allah ta'ala yana kulawa sosai da bayansa ta yadda baya bari wani ya cuci wani hatta mu'amalar da za su yi a tsakaninsu sai Allah ta'ala ya shiga ya tsara musu yadda za su yi mu'amala ba tare da wani wato ya cuci wani ba an ya ta'amalu bainahum bil ma'rufi sawa'un fi halin ittifaqi aw halin ikhtilafi ko lokacin da za a rabu a kula da ma'rufin in za a zauna a kula da ma'arufin kun ga Allah cikin hikimarsa da tausayinsa da jin kansa da sauƙaƙawarsa ga bayi bai ba su zauna a ci barkatai ba sai shar'anta musu shari'o'i ta ɓangaren aƙida wasu ayoyin za ga suna koyar da aƙidan musulunci ne wasu ayoyin suna koyar da ibadan musulunci wasu ayoyin suna koyar da mu'amala yanzu waɗannan ayoyin tunda muka fara karatu ayoyin mu'amala muke karantawa wanda juzu'i ne daga cikin juzu'i guda hudu da ayon alkur'ani suke koyarwa ko ana magana akan tauhidi da aƙida da imani kamar ayoyin da suka yi magana akan eh, manzan Allah sallallahu alaihi wasallama nubuwa ko tauhidi ko nubuwa ko ma'ad wanda qur'ani a bangaren aƙida waɗannan abubuwan guda uku yake karantar da mu al-ilahiyat wan nubuwat wal ma'ad yawmul akhirah ana magana akan imani da Allah da abin da ya kunshi imani da Allah da imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da abin da ya kunshi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma imani da ranar tashi ranar alkiyama ranar haduwa ranar hisabi ranar bincike ranar tonan silili to a sa maka imani da ita saboda haka wasu ayoyin kuma zai suna magana kan koyar da halaye gaskiya amana cika alkawari tausayi san juna zaman lafiya haɗin kai da makamantansu wasu ayon kuma sai ga suna magana akan mu'amala kamar waɗannan da muke karantawa don a anan Allah ta'ala ya tsarawa bayinsa yadda za su zauna lafiya ba tare da ana samun cuta ba li'anna zalika huwa allazi yuqimu wahdatal umma domin samun zaman lafiya a lokacin da aka yi sabani a fahimci juna da lokacin da aka yi ittifaki a fahimci juna shi zai kawo ɗinke baraka ta al'umma a samu zaman lafiya da fahimtar juna fa innal ummata domin al'umma baki daya idza lam tata'amal bil ma'ruf idan ba sa yi wa junansu mu'amala da sanannen abu a hankalce a shar'ance a addinance to tafarraqat wa ikhtalafat za a rarrabu a samu sabani a samu san zuciya har a ba wa kafirai na waje dama su shigo su gama da musulmi fal ummatul islamiyatu ummatun wahidatun al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al'umma ce kwaya daya mai manzo ɗaya mai abun bauta ɗaya mai alƙibla ɗaya mai ƙur'ani ɗaya na saboda haka al'umma ce ƙwaya ɗaya wasu kuru ni'imatallahi alaikum iz kuntum a ada'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana sannan mas'ala ta shida a cikin wannan aya ta harimu imsakil mutallaqa lil idrar biha Allah ya hana ya ja kunne kada ka riƙe mace alhalin kana cutarta in kana son ta ka riƙe ta don Allah ka kyautata mata ka ji tausayinta in ba son ta kake ba ka yi mata kyakkyawar rabuwa kakka batta zaruha kal allaka, ka batta ita ba sakakkiya ba ita ba mai aure ba ma'ana ba sakakkiya ba kai baka sake ta balle ta san aure za ta yi kai ko baka rike ta balle ta san tana da miji mutum ya rike mace ta azabtar da ita yana wahalar da ita to Allah ya hana wannan kisa ya ce wala ko hunna diraran lita'tadu mas'ala ta bakwai a cikin wannan aya anna kulla man amala akhahu diraran fa huwa mu'tadin duk wanda yayi mu'amala da nufin ya cuci wani saboda la darara wala dirara ba cuta ba cutarwa haka ake so ka zama a rayuwarka ba ka da nufin cutar wani kuma kakka ba da kofa da wani kai zai cuce ka la tazlimuna wala tuzlamuna so da haka Allah ta'ala ya hana wannan yace man darra darra Allahu bi wa man shaqqa shaqqa Allahu alaihi yace la darara wa dirara ba cuta ba cutarwa wanda ya shirya cuta sai Allah ya mayar masa da sakamakon cutar a kansa wala hiqul makar sayi'u illa bi ahlihi ramin mugunta ka gina shi gajere domin kai zaka fada cikin sa wataran wa man shaƙa wanda ya matsa ya takura Allahu alai Allah zai matsa masa saboda haka wannan cutarwa tsakanin musulmi haramun ne yace wala tumsiku hunna diraran li ta'tadu sannan matsala ta bakwai annal madarata udwan cewa cutarwa zalunci ne duk abin da ka shira ka cutar da wani zalunci ne sai ce li ta'tadu haga lamul aqibatu wasairur lamu aqibatu wasir ma'ana karshe idan an ci gaba da zama ba a fahimci juna ba to mace sai ta cutu ko a hana ta ci ko a hana ta sha ko a hana ta sitara kai ko walwala aka hana ta ba a saka mata fuska ba a mata murmushi ba a mu'amala aure da ita in za ta fita sai da fada in ta dawo sai da fada in mutum ya fita waje ya saki fuska in ya dawo gida ya hada fuska in ta magana a kwabe ta duk a firgita ta a razana ta a tsorata ta a hana ta jin daɗin rayuwa to wannan dilli ta'atadu ne sannan mas'ala ta tara ta Harimu zulmul insani li nafsi an hana mutum ya cuci kansa domin Allah ta'ala ya hana wannan ne ce wa man yafa'al zalika faqad zalama nafsahu ashe zalunci hawa uku ne akwai ka zalunci kanka to ya mutum zai zalunci kansa ya za ka zalunci kanka mala ibnu qayyim ya baka amsa a cikin madarijus salikin yace abinda zai hana ka ka cuci kanka abubuwa ne guda hudu ko biyar na farko shine alyakaza ka zama ka faɗa kake kaka bari ka ta bacci ga barin lahira ka dinga tunanin akwai mutuwa akwai hisabi akwai tambaya akwai sikeli akwai siradi akwai wuta akwai aljanna ka zama faɗakakke wa tsakakke kaka bari ka ta bacci ko da idan ka yi bacci amma kaka bari zuciya ka ta gafala wannan sai ta yaka maka da fikir fikira ita kuma fikira abu uku take ba mutum abu na farko da fikira za ta baka shine ilimi ka samu ilimi ba za ka zama mai fikira ba sai kana da ilimi to shi kuma ilimin nan abin da zai koya maka ya san me zai cuce ka me zai amfane ka iya abin da karatu zai maka kenan ka san nafi da dar ka san haƙƙu da baɗil to karatu ya gama aikinsa yanzu sai fikira ta uku kuma sai fikira ta biyu shine fikirar da za ta nuna maka ya za ka bi mai kyan ya za ka nisanci mummuna ai ba kowa ne ya san mummuna yake barinsa ba ba kuma kowa ne ya san kyakkyawa yake aikata shi ba wani ya san mai munin amma sai yi kaga wannan bai da fikira wani ya san kuma kyakkyawan sai ya ƙi da a ce ai duk abin da muka sani mai kyau muna yi da abin da muka sani mummuna muna kautar da shi ada ba za mu samu kanmu a wannan wulakancin da tozarta a duniya ba ma a ce mu ne a baya a komai da abin da zai cuce mu Allah ya gaya mana shi da abin da zai amfane mu Allah ya gaya mana shi amma muna kallon abin da zai cuce mu sai mu yi muna kallon abin da zai amfane mu sai mu ki to da fikira za ta baka wannan azancin ta koya maka ilimi ilimin kuma ya tace maka karya da gaskiya da mai cuta da mai amfani to ya gama aikinsa sai kuma fikira ta biyu shine ya za ka aikata mai kyan ya za ka nisanci mummuna da ita kuma fikira sai ta ɗauke ka ta kai ka basira ita kuma basira za ta baka dama guda uku dama farko shine ka fahimci Allah ta hanyar sunayensa da siffofinsa ka san Allah ba za ka san Allah ba sai bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ka san Allah ta wannan hanyar to idan ka san Allah ta'ala sai kuma ka san umarnin Allah da hannun Allah shine sanin shari'arsa me Allah yake so a yi yin wajabci ko yin mustahabi me Allah yake so a bari bari na haramun ko bari na makaruhi da kuma abin da Allah ya halatta ma'ana ka san dokar Allah to ka san dokar Allah kuma to ka samu basira ta biyu sai basira ta uku ka gane wa'adu da wa'idu wata rana wani malami ya yi shiru kamar minti ɗaya bai ce komai ba ya sun kuyi da kai sai wani ya taɓa shi ya ce gafata malam ya ce wallahi har na kai siraɗi ka taɓa ni na ya kai ya tafi ya tafi mutuwa ya za ta kasance kabari ya zai kasance tashi a gaban allah ba wando ba riga ba takalmi ba hula ba kaciya gumi ya sauka har ya kai mutum wani guminsa yana zo masa baki wani ciki wani ma gumin ya shanye shi ga takaddu an watso wani aikinsa da hagu zai karba wani da dama zai karba ga jama'a a tsaye an ki saurara kowa ga al'umma can sun zo allah ya yi fushin da bai taɓa yin irinsa ba an zo ana neman ya za'a aka tunkari annabi adam alaihi salatu wasalam cewa kai ne Allah ya halicce ka kaza ka aka faɗi falalarsa da darajarsa yace yau ba rana ta bace ba zan iya ba ku tafi wajen annabi annabi nu annabi nu yace a'a a tafi wajen annabi Ibrahim annabi Ibrahim yace a'a tafi wajen annabi Musa annabi Musa yace a'a a tafi wajen annabi Isa annabi Isa yace ku tafi wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace shi kadai ne Allah ya ce liya gafira Allah laka ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqim an zo ji annabi sallallahu alaihi wasallama shi kuma sai ya tashi yace ce wata yabo da zan wa Allah da kirarin da zan wa Allah ni kaina yanzu sai a lokacin Allah zai kimsa min wasu ice ne ta yabo sai na faɗi ne sujjada ina ta Allah sai Allah ya ce mun sal tauta tambayi a baka washfa tu nemi ceto a baka warfa ra'asa ka ɗago kanka sai ce ummati sai Allah ce to a yi hisabi tu. amma kafin nan a ɗauki mutum dubu saba'in sau saba'in ko sau dubu saba'in ma a shigar da su aljanna bila hisabin wala iqabin babu sukeli babu awo ba su keli ba awo saboda an yi wannan a shiga allah sa muna cin wannan ɗiban farko to kaga wannan fikir kenan tunaninsa har ya kai shi wai gashi can an je wannan gurin saboda tsabar imani da abin yana jin gashi can a gurin ma a tsaye wani ya ce wa imamu ahmad ana ta karatu tun safi hayyar ma tun safi hayyar ma sai ce gaba ta malam wayar shi za a yi hutu ya ce ranar da kafa mu ta shiga aljanna shine ranar hutu ma wani hutun jaki ne da ka yaushe ne ranar hutu ya ce ranar da muka ji kafan mu a cikin aljanna shine ranar hutu mana yaje a je a dan sha ruwa a dawo amma hutu na gaskiya sai ranar da ka ji kafa ka ta shiga aljanna saboda ba a fitowa an shiga to shine ka huta faman zuhuziha anin nar wa udkhila aljanna faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur saboda haka faƙar zalama nafsahu da ya ce to wannan shine mutum zai iya zalunta kansa har ta kai shiga bai ma san abin da yake ba sannan yana daga ciki cewa an na fi'ilal ma'asi zulmun lin idan kana aikata saɓo, to kana cutar da kanka ne domin kana rage wa kanka kima da daraja kamar idan kana aikin lada kana ƙara ma kanka kima ne da daraja sannan matsala ta goma sha biyu man zalama ghairahu bi udwanihi alai faqad zalama nafsahu fil haqiqati tayewa kuma wani ka cuta ittaqu zulma ittaqu zulma fa inna zulma zulumatun yawmal qiyama wattaqi da'awatal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainal lahi hijab ka kiyayi ka cuci mutumin da bashi da gata ice Allah ya isa wasu nauka Allah ya isa kalma ce karama babbar kalma ce ka cuci mutumin da bai da gata ya ce Allah ya isa me ma'anan Allah ya isa hasbi Allah ko hasbunallah ya kai karaka kotun Allah ba kenan ya ɗauke fayil ɗin daga kotun duniya ya kai shi kotun lahira yanzu bai buƙatar ɗaukar lauya bai buƙatar sai an je kotun farko a tafi kotu ta biyu a tafi kotu ta uku wadda ake kira kotun Allah ya isa daga nan da abin da aka ma sai dai kai Allah ya isa saboda yanzu kuma kotu ta koma wajen Allah shari'a ta koma a wurin Allah to shi yace ittaqi da'watal mazlum da kan ka cuci wani cutar kanka za ta dawo sannan matsala ta goma sha uku igra'ul mukhata bi ijtinabu zulmi gairihi a cikin nan ana jan kunnen mutum da kuma cuna shi kan cewa ya kiyayi zaluntar wani li'anna zalima qad yazunna annahu muntasirun alal mazlum domin lokacin da kake zalunta wani gani kake kamar tun da kafi karfin sa ba abin da za a yi yasa ce unsur akaka zaliman aw mazluma ka taimaki mutum in kaga zai yi cuta ka taimaki mutum in kaga za a cuce shi sabai suka ce ya rasulallah mun san yadda za mu taimaki wanda aka cuta amma shi wanda zai cuta ya ake taimakonsa ya ce ku hana shi zalunci kun taimake shi in mutum zai zalunci aka tare aka hana shi to an taimake shi da bai ɗauki alhakin da zai je lahira ya rasa yadda zai ci ba sannan min ha daga cikin wannan ayat anna ayatillah tanqasimu ila qismain cewa ayoyin Allah ta'ala sun kasu kashi nawa sun kasu kashi biyu ayoyin Allah ta'ala sun kasu kashi biyu akwai ayatun shar'iyya akwai kuma ayatun kauniya abin da ake kira ayatun shar'iyya wa hiya ma ja'at bihi ar-rusul min ash-shar'i duk abin da manzanni suka zo da shi rubutacciyar shari'a wacce za a ce a yi kaza a bar kaza ko ga labari a gaskata su ake kira ayatun shar'iyya sai kuma ayatun kauniya ayatun kauniya duk wata halitta da ka zai kalla ko kunnanka zai ji ko hancin ka zai shaƙa ko ka zai kalla ko kunnanka zai saurara ko hannunka zai taɓa ko tunaninka zai ɗarsu a kai wannan duka halittun allah ta'ala ne zaka da rana da wata da sama da ƙasa da mutum wa fi anfusikum afala tubsirun nuna ke cewa ya rabbi ya rabbi hazal asru alhada inda ma sakharta ya rabbi lahu duniyaka yace ya Allah hazal asar wannan zamani alhada sun ma ce ba Allah inda ma sakharta ya rabbi lahu duniyaka dan ka bashi duniya an ba mutane duniya jin daɗin duniya har suna cewa ba Allah ya rabbi hazal asar alhada inda ma sakharta ya rabbi lahu duniyaka ma kana yuqliqu lil ula sarukahu hatta a sha habi wajehi wa kalaka tunda suka harba tauraron dan adam suka hango wasu abubuwa masu ban mamaki da suka kasa zuwa gurin da suka ce wannan abin ai ba ma a ce yin su akai ba ya yadda shi ba yin sa akai ba amma ya yadda hular da ke kansa yin ta akai ya yadda shi ba yin sa akai ba amma wandan da ya sa yin su akai ya yadda shi ba yin sa akai ba amma wayar da yake rike da ita yin ta akai babu sakare irin wannan a duniya abin da bai fi mamaki ba ka ce sa aka yi wanda ya fi mamaki kuma ka ce shi sa aka yi ba kuma ka Allah da ya sauke ya ce ma kana yi tuliku lil urasa ruhahu tunda suka saki tauraro ya yi sama hatta a sha habi wajen yi sai suka motsar da kansu wakalaka suka ce su yadda da Allah ba awa ma daral insanu anna jami'a ma wasalal ilaihi ya dahu min ni'imaka shin dan adam bai gani ba duk inda hannunsa ya kai duk wani abu da zai taba ko ya gani ko ya ji ko ya taba ko ya shaka ka ce kayanka ne lillahi fil afaqi ayatun Allah yana da ayoyi ga sunan wa fi anfusikum la'alla ha huwa ma ilaihi hadaka mafi karanci shine abin da ya nuna maka iya abin da ka sani inna wa ma utitu min al-ilmi illa qalila wa la'alla ma fi nafsi min ayatihi ajabun ujabun law tara aynaka akwai abin da baka sani ba na ayoyin Allah da idan ka zai ga wasu abin da ka yi mamaki wasu alhittun Allah suna nan dubunai wannan su hongai hongai suke da wane ne da viruses da hongai da wane ne da bacterias halittu ne yan mutsi-mutsi da baka ganin su da ido sai ka ce akwai dubu kaza a bakinka akwai dubu kaza a harshenka a kan silin gashinka akwai dubu kaza kara makalla halittu ne ko masu motsi masu rai kuma suna ci suna sha kuma ido baya ganin su in ka tsattar da yau dubun ne ka tsattar kara makalla <laughs> wal kaunu mashhunin bi asrarin duniya cike take da abun mamaki iza kamama sahabu fasalhu man arsaka idan ka ga girgije ya zo ya lullube sama tambaye shi wa ya aiko ka wa iza tara sakharan tafajjara bil miyahi fasalhu man bil ma'i shaqqa safaka in ka ga dutse dutse fa amma ya fashe kuma ruwa yana fita daga cikin dutse ka tambaye shi waye zubo da wannan ruwan wai zara aitan nahara bil qurbi bil azbil zulali jara salhu man allazi ajraka idan ka ga ruwa garai garai yana kwarara yana ta zubowa ka ce daga ina kake waye turo ka malam ka je ka ga marajal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan malam ka je ka ga kogin ruwan zartsi ruwan abin nan da kuma na ruwan daɗi sun samu iyaka ga sunan wannan bai shiga wannan ba wannan bai shiga wannan ba waye sa wannan iyakar wai za ra'aital bahara bil milhin ujajis dagha fasalhu man allazi ajraka idan ka je kan teku a bakin a pacific ko atlantic ka ga abin mamaki malar ruwa yana cikowa yana tasowa ka tambaye shi wai waye ke maka haka ne zai ce maka Allah ne wai zara aitan laila ya gasha dajiyan fas'alhu ya lailu manya lailu haka dujaka idan ka ga dare ya yi duhu ka tambaye shi waya aka kai duhu ne zai gaya maka allah ne wai zara aitan subha yusfiru dahiyan fas'alhu ya subuhu man saga duhaka idan ka ga gari ya waye ga haske ko ina fitila ba solar ka ce ba fetur aka sa ba mai aka sa ba gas aka sa ba caji aka yi ba rana ga ta nan tana ci tana haska mana duniya tare da tsakaninmu da ita ya kai mil miliyan casa'in da wani abu amma gashi tana ba mu haske har ma da zafi wasu lokutan sayujibu ma fil kauni min ayatihi ajabun ujabun lautara ainaka kowace halitta za ta amsa maka da cewa rabbi lakal hamdul azimu li zatika hamdan laysa liwahidin illaka eh, yabo ya tabbata gare ka mara farko da ƙarshe da iyaka ya Allah mai girma yaban da ba wanda ya cancance shi sai kai kadai ya ayyuhal insanu mahalan mallazi billahi jalla jalaluhu a garaka ya kai mutum kawai dan kayi karatu kayi ilimi in kana son ka gane kai ba kowa bane hau jirgin sama in za a ganka daga jirgin sama da ka hau airport sai ka fara tafiya sai ka ga gidaje suna koma yan mutsi mutane suna koma mutsi-mutsi sai ka ga da kayi kilomita kaza a sama ka na ganin mutum wai shine yake da girman kai mutumin da an yi sama ba a gano shi in yayi nisa kilomita ɗaya ba a ganin sa saboda kankantarsa kilomita ɗaya kaɗai ya ɓace sai ka dinga anya mutum ne kuwa saboda yayi nisa idan ka ya rena maka shi wai shine yake cewa ya isa magarraka garraka bi karim allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka fi ayi suratin ma sha'a rakkaba ya ayyuhal insanu mahalan mallazi billahi jalla jalaluhu agaraka fasjud limaulaka alqadir fa inna ma la budda yawman tantahi duniyaka ka faɗi kai sujjada ka kwantar da kai ga Allah ka yadda ba mai yi ba mai iyawa sai Allah la budda yawman komai nisan jifa sai ya faɗo ƙasa wata kunu fi yawmal qiyamati masilan tujza bima qad qaddamathu yadaka kuma ka mutu ka tashi a gaban Allah ya maka hisabi akan abin da hannunka suka aikata Allah ka samu cika da imani to dan za mu tsaya amma wannan aya matsaloli ne guda 24 a karkashin ta kuma mun iya tsaya a matsala ta goma sha uku To da haka nan za mu tashi mu ci gaba da haka wannan aya ba a gama ta ba kar makalla fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi tuɓin harshe ko kuskure Allah ya fi mana